الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da roƙon Allah maɗaukakin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa a yau a matakin wa'azi na ƙasa a wannan gari na zaria zaria birni na ilimi ina roƙon Allah ya sama wannan ta mu albarka kame in ce wani abu ina addu'a ta alkhairi ga mu'assis na wannan ƙungiya a sheikh ismaila idris bin zakariya allah shi wa mana rahama ina roƙon allah ya ji kan malaminsa a sheikh abubakar mahamudu gobe Allah shi rahama ga maluma na jihadi mujaddadi shehu usman bin fodowe da kanansa shehu abdullahi bin fodowe da su malam muhammadu bello da sauran aikin su Allah ka ji kan waɗannan bayi bayan haka shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda ya ja wannan tawaga zakuwa wannan gari na zariya domin tunatar da juna ina roƙon Allah shi wa malam jagora Allah ya azuga duganka inda magabata sun ka ɗauke nasu ina roƙon Allah shi taimaki mataimaki ne a Sheikh Muhammad Yusuf Sambo daga cikin Allah shi wa malam jagora Allah ya taimake ku ku ja mu a wa Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanni na ƙasa da jahohi na gudanarwa da malamai ina roƙon Allah ya sa komi za mu yi mai saboda da shiya bayan haka daraktan agaji na ƙasa da sauran daraktoci na jihohi da mataimaka gaba ɗaya Allah shi mana jagora babu shakka maluma sun hau wannan wuri kuma sun karantar da mu karantarwa mai ƙima Allah shi sa ta alkhairi mun sani wannan haɗuwa da muka yi mu haɗu ne a ƙarƙashin tutar alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albanin zariya ya yi muna wasu bayanai cikin littafin mujaddidi shehu usmanu wanda ya ƙari ya jiɗa kuma ya ce ya kamata kowa ya tayya ɗauki littafin abinda a saura ya shiga tsoro wannan shi ya saba gare mu babu shakka duk abinda ta ga mutum bai gane ba to bai shiga malamai ba alƙur'ani babu abinda ƙur'ani ya bari daban komi alƙur'ani ya kan ne don ni don haka Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a cikin alƙur'an ya ce ma faratna ma fili filiki ta min shayi sun ma'ila rabin yiwu sharu shi littayin alƙur'ani ko kuma lahul mahfuz ga wani tafsiri ba mu yi sakaci ba duk abin da ka sani ba mu bari ya sukubuta ba kowane irin al'amari na mun kawo shi don haka idan ka dinjima cikin alkur'ani ta kutsa za ka ga duk abubuwan da ake yi kamar yadda shugaban majalisar malamai da yawa wurin wa'azi yake jawo hankalin mutane da cewa kada a yi zaman banza kada a yi zaman kashe wando kowa ya tashi neman makansa duk irfa duk sana'a duk abin da ka sani ƙur'ani ya ambatai babu wani abu wanda za a cewa ga shi a an ƙaƙo shi ne ko da wani abu na na kasuwanci ko wani abu na sana'a babu abin da ƙur'ani bai ambata ba idan ka dawo kakkaranci littafin miftahu tafsiri na shehu abdullahi bin fodoi ya yi magana a ta abin da shahe duk abin da shahe sana'un duniya duka inda yake cewa wafi usulus sun'i ta sana'a wafi usulus sun'i ta tijara siyaratun haddaratun jazzara a nan yace in ka koma ga tushen duk sana'u yana yiwuwa mutum ya yake ni kahinta ne zan haɗa wannan falanki da wannan falanki in buga mai usmariya in ji hausawa ma'ana in haɗe shi don in sassaka jirgi ko in buga kwano ko in yi wani abu dai wanda zan tsugunna ciki domin in sai da wani abu in sayar ce to abinda a tushe na cikin ƙur'ani, maganar da Allah yawa annabi nuhu alaihi salam yake suna alfulka wasana ilfulk da wahina yi na wahina واصنع لفلك بأعيننا ووهينا واصنع لفلك بأعيننا ووهينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين madawacin sarki ya ce wasna ilfalka bi ayinina wa wayina tsayanan wala fi fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna al-falq ya isa wancan da ka karanta so wadda Allah ya wa annabi Nuhu ka aiwatar da ka aiwatar da sassaƙan nan ta jirgi to a nan duk wani abu da aka sun'i na sana'a suka ce shehu abdullahi ka karanta wancan littafi ya ce ya shigo nan mai kahinta wannan aya ita ce tushen na jaranci ita ce tushe na kahinta ya zo ya haɗa wannan falanki da wannan falanki don ya samu kimakar da ya ci hiyadatu idan mutum tele ya aje gidansa yana aiki da ayarsa madawacin sarki yake a ta annabi adamu da hawa wa ɗashiƙa ya ni. sifani وطفق سفان عليهما من ورق الجنة يا إسلام annabi adam da hawa lokacin da Allah ya kaddari da ajid da su jiɗa ta duk su sauko su fita daga aljanna wa ɗafiƙa annabi adam ya shiga da shi da hawa'u suna hizga suna ɗan farawa ga jikinsu min warƙil janna ganyen itacen aljanna domin an hana shi ci ita amma ya ci mai kama da ita ya kai mai tela mai dunkin tela nan ne ayar da ta gwada maka tana iya dunki shi ne tushen sana'arta to aka ce kuma ta tijara kamar saye da sarwa inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum وأموالهم بأن لهم الجنة Allah ya saye ga muminai ya bada musulman don haka ashe kenan abin da an matsayin abin sayarwa ran muminai abin da an matsayin abin da an ka bayar aljanna don haka shi nan sai mai sayan gyada ko kai mai sayan abinci ko sayan sutura ga taka aya jazzara ya kai mahauci mai yanka dabba illa ma zakaitum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله إلا ما زكيتم إلا حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير والمنهلكة والمنخرقة والمتردية والمنهلكة والموقوذة والمتردية والنجيهة وما أنكرتم إلا ما زكيتم إلا ما زكيتم وما ذرنا على النصب تونان hidda da aka yi munhanika aka hidda mauquza aka ce illa ma zakaytum sai fa abinda kun yanka ya kai mahauci mai ɗauka akuya ga hannu ya aza kwano ga kai ya kai kasuwa ya yanka ya gaida nama daban-daban ga ayaka nassin ƙur'ani ya yarda ka ɗauka ka ce ka yanka da an halatta ka ka gyara ka sayar karanta wancan littafi da haka kalgazli kamar zare ya kai wanda ya noma kaɗa ko mai sayo kaɗa ya taɓa zugu ya yi zare madarakin sarki ya magana a cikin surutun bakara akan wata hamkawar tallafi gazal نقل قبلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكفا كفزموا كموا النندك والولي زرنت أولانا تنازار زريك bayan rana ta ƙare don yayi sai ta kama walwalar zarar da ta yi da rana har sahiya ta waye tana walwala ta yi in sahiya ta waye ta koma aza zare sai rana ta haɗe ta koma koma aza walwala har sahiya ta waye to ya kai mai kullawa ta kwanci ya kai wanda zai kullawa sai ka gyara abin kwarai daga baya ka walwala abin kwarai kamar sai mugu to qur'ani ne maka shedi don haka she kenan da wannan aya kuma ya zan hujja ga wanda ke yin zare yana halatta sana'a maganar saƙa fatala ko saƙan laile ko alwayo ko saƙa a tauzayin kamfani raƙa shi ma yana da dalili a cikin suratul ankabut da misalul kabut ta fa zabaita inna a'ala buyuti ila baitil ankabut مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أول البيوت لبيت الأنكبوت shaƙar da gizo-gizo ka yi wadda ba ta hana mai sha rana ba ba ta iya kare shi kuma ga sanyi amma da ita malamai suka yi hujja ya halatta ga mai saƙa shi saƙa domin ya ci abinci bayan haka ya ku manoma akwai nassin ku na qur'ani a cikin suratul waqi'a araitu ma tahrusun afa ما ma نعم antum tasra'unahu am nahnu zari'un shin kun ga abin da kuke nomawa shin ku da kun ka sa ƙayan nan ƙasa ku kun kai abin da ta tsiro har kuka noma ta kai lokacin da za ku girbi ko ko mu muka in ji Allah Allah shi yayi don haka ashe kenan ya kai mai noma kana halattattar sana'a sai ka bata ka kana da nassin na Qur'ani Allah ka ba mu ikon kyautatawa bayan haka waɗannan abubuwa duka da ake magana a su ya kamata kowanne daga cikin waɗanga a san cewa ƙur'ani ya kandame komi don haka ashe kenan duk abin da za ka yi na ibada tun da ma sana'a sai ka nemi yadda za ka yi kuma sana'a sai ka san tana da tushe za ka yi ta to addinin ka ba ya zan haka nan duniya ba mun zo mu yi wasa ba duniya ba yau mu da mu zauna haka nan ba shin afahasibtum annama khalaqnakum afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa لعلكم shin kuna zaton mun halice domin kawai ku zo cikin duniya abinda kuma ga dama iri faɗi ko ku yi abinda kun ga dama na kai da kawo na wasa ga abinda ba shari'a ba ko ko kuna zaton za ku kare ba za ku dawo inda muke ba wallahi kowa sai yayi abinda za shi kuma sai ya koma Allah kai Allah ya ce ni gaba فتعالى الله ya tabbatar mai maɗaukaki wanda ya girmama gabarin wasa, mamallaki na gaskiya kuma Allah shi ne Ubangijin alarshi wadda karin karinci ne girma. Don haka she kenan tun da Allah ya girma gabarin wasa babu wasa cikin addinin Allah. Wa man yadau. Wa man yadau ma Allah ila al-akhir la burana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Haka. Innahu la yuflihu al-kafirun. duk wanda ya bauta ma wani abin bauta na daban tare da Allah wallahi wannan bai da hujja bai da dalili kuma zai kare komai ranar alkiyama hisabin sa wajen Allah yake ashe in ka zo da matsanancin bincike wurin Allah za a yi ma bincike wallahi ka gama yawo kuma duk azalumi in ya isi ubangiji wallahi bai rabanta samun babbar rabo ga rai wallahi kayan sun kwashi ya gama faduwa ya faɗi birkice ba mu magana samu babban abu Allah ta kare annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yace da an samu wani mutum mai yaqini wanda wanda wanda ya gaggasa ga zuciyarsa ya karanta tun daga afa hasibtu zuwa ƙarshen wannan sura ta suratul mu'minun da an samu yaqini ya karanta waɗanda ayoyi akan wani bala'i da ya ga ya huskanta ko zai hurmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko kan duci haka ta ayoyin ga inda mutum ya yarda wallahi duci nan na gurfa daga inda yake in ji bakin da bai karya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh